من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على ربي وسلم على محمد وعلى وصحبه فصل a cikin zargin mallam sallu wanda bai ban ba ala saboda a kawo kai Na ɗauka saboda To, to, to, to, to. ba To shi kenan, to shi kenan. To in ya sa fa ba zai faɗi zamu ba ko? Eh. Ko ya sa fa ya sa zamu? To, to, kaji. To, abin da alarma ke nufi kenan. Ya, eh, a in ya sa zamu to ba za ka ga faɗin ba. In ya sa fa kuma ba za ka zamu ba. namu ya sani fi zammi cikin zargin mallam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ta ismi wato kuna ku ya yi kadai ne alfasalin su to kawai sun shi to sai ya ibtidai wa haza zamu sai ya cika da abin shi ta gudu na bayan haka yau ko kaddara mana fayin mu shi kenan ko alhamdulillah to to to to حدثنا القال الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا أبو الفرلي أبو الفرلي بن خيرونة وأبو الحسن السيرفي قال حدثنا أبو يعلى حدثنا السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو إيسى حدثنا أحمد بن إبراهيم

hancin kowane irin mutum ma ya shafi ƙasa zukirtu inda hu da aka mutum gurin shi falon yi salalai bai mun salati ba kamar da hausa hushi da bakin ciki ya kashe wanda aka aka ambace ni gaban shi bai mun salati ba hushi ya kashe shi su laraba in sun ce to ragi mu an fu fulani wato kamar suna mashi adda wulaƙanci ya kan mashi to shi ne abin da ne domin abin da ke ce ma riga mu kura to din da aka kada mutum da sauki amma ba kamar da aka da shi akan hancin shi na aka kada shi akan fuska aka ga zai kwanci shi ne to kamar a kada ko kai ya taba daga mutumin da aka ambace ni gurin shi a gaban shi bai ambace ni to alisa karanti kaji yadda yake ta sai ina muke can cewan zikirtu na a julin ne wato rage mu an julin zikirtu inda mu wulaƙanci tafi daga mutumin da aka ambaci ni gaban shi amma falon yi salli alayya kuma wargi ma an farjulin ce tafi daga mutumin da to da kala ramalanu ramalanu ya shiga su man salaha sannan ramalanu ya fita kawula ayyuka gofar lahu tun kafin ayyuka mutumin gafara abin nufi wai wanda yi ta zama da zunubin shi har ramalanu da ya wuce bai yi abin da Allah zai yi mashi gafara ba wulaƙance tabbata ga wani mutum wato kaga abin da dai shi karatun ke nunawa an san ɗan adam ba zai zauna ba sai ya ɗan haɗa da saɓo saboda ɗabi'a irin tashi to don Allah irin mulan ya zo a canza hali a canza ɗabi'a a riƙe saɓo a zurfafa ibada a ƙara gyara hali kawai shi ne abin da ke cikin sa mm. wannan kenan na biyu to shi kuma na farkon abin da shi ke nunawa kowane matsayi gare ka in dai ba da yan wata rashin jito a tsakaninku da annabi muhammadu ba to dalan an faɗe shi in an faɗe shi gaban ka to kai kuma kai mishi salati to Allah da to yanzu ya za a ce akwai wata rashin jito a tsakanin mutum da annabi muhammadu sallallahu har da ta tabar to wannan mutum al a gurin mu ya ga mutum <laughs> mutum na da rashin jituwa da nabi Muhammad sallallahu alaihi to mu mutum ko da uban shi yake da rashin jituwa ai mu ya gama lalacewa gurin mu to ko baka ne ba kai ko a unguwarsu ne ma yake da rashin jituwa da wanda tijo mu da ɗabi'a mu ta mutunta magabata to aka ce yana gaba da wani da tijon gwanan to ai mu da a gurin mu dai to bai kamata mu tafi tare da shi ba to ai wata rana ana mu da yi wani duka gaci mutuncin wani Ka yi dariya ko ka yi murna wata rana na kanka zai Allah shi mana sauki waragim an julin, hakanan wulaƙance tabbata daga mutumin da adraka inda hu abahul kibara a akibaru to ban san ruwa yadda ya samu ku ba to shi kenan wata warage ma'an julin, wulaƙance tafi daga mutumin da adarka inda hu abuwahul kibara wanda a iyayen shi suka riski girma inda hu a gaban shi abin nufi wai irin wanda Allah ya mashi arzikin yin rayuwa tare da mahaifan shi yi duki lahul janata amma iyayen nan ba su shiga da shi aljanna ba wulakanci ya tabbata ga wannan yawwa wula eh, wato ba su shiga da shi aljanna ba ai gaga an kasa biyu Aljanna mata tana karkashin kafar su ko to aljanna aljanna ya'ya wai bai yi abin da za su nema mashi Allah ya bashi aljanna ba to wannan mutum lalacewa ta ƙure mushi a ce ka da ubanka da uwarka ko ɗayansu har su kai girma ba kai abin da ka shanye hankalin tunaninsu har suka ce Allah shi maka albarka ba to in dai ba ce Allah shi maka albarka ba ko to sai tsiya ta kama mutum to shi yasa duk wanda Allah zai yi mu arziki to za ku ga ko yana faɗa a waje to sai da kyautata mu iyayen shi da sauran dattawa domin yanzu kaga in mutum yana yin rashin mutunci ga waɗanda suke da na ƙasa da daidai da shi haka da na sama to in ya tashi mutuwa zai yi mutuwa kwando idan ko aka ce shi da na ƙasa ne yake yi wannan to shi ma da matsala a ce mutum baya tausayin ƙanana haka keta yi komi shi ma babu kyakkyawan records haka idan yana taba sama amma idan science din shi ne tuwon lokaci sai dade bai faɗi ba na? a ka ɗauka ma ya daɗa su waɗannan aika ga tayo sun mushi tsiya ya yi musu amma su aika ga na sama annabi na kishin su domin shekarunsu na ƙasa annabi na kishin su domin ƙarancin shekarunsu yanzu aka tare da kana faɗa da mutumin da ya haife ka in aka kwanta da hankali aka kalla da kyau idan mutum goma suka zo kallon faɗin nan to a ganin ka mutum nawa za su baka alamun gaskiya ba shi dai shi ya faɗi to sai kuwa ka ce an gan ka kana faɗa yadda kake din da lafiya da ƙarfi to da irin waɗannan to irin su waɗannan to sai kai saboda su sai ka buga da kasa ko ko da ko gal kana ta duka ana yi hakuri kana ba ka kula al shi ma in aka taru a mutum goma kuma masu kallon wannan tashi hankalin mutum nawa za su baka gaskiya to amma in aka tarar da tsaran ka ne to sai a tunantu su kuma mu ya hada su to kowane da abin da ake dan bashi kara to in Allah ya taimaki mutum zai gama lafiya to ko da zai yi fada a waje sai Allah ya hada shi jituwa da iyayen shi da kuma sauran manya na gaba Allah ka sa mu rabu da namu lafiya to ƙala abdurrahman abdurrahman ya ce wa azunnuhu ni fa ina damanin kamar annabi ya ce ƙala ya ce awo a ahaduhuma can inda ke cewa abawahu uwa da uba awo ahaduhuma ko ɗayansu nan wa fi hadisin akhar a wani hadisin annan nabi sallallahu alaihi wa sallama sai idal minbara annabi ya hau minbari wato faƙala kawai sai aka ji bai ce ko mi wasu na amin amin wato sun masa ida ya kara hawa wato faƙala amin sun masa ida ya kara taka irin step din nan yana yi yana yi yana sai na ta amin amin ah. to amin ɗin me kake ya rasulullahi wato to fasa alahu mu'azun an zalika sai mu'azu ya tambaye shi dalilin yawaita amin da shike yi wato faƙala sai ce ina jibrila a tani to jibrila ya zo mani wato faƙala sai ce ya muhammadu man summi ta bai ne dai duk wanda aka ambace ka gaban shi falam yusalli alaika bai maka salati ba famata ya mutu to wannan fada halan nara ya shiga wuta to wa fa abu adahullahu a cikin wutan ma Allah ya nisan shi ya ta can ciki kai ya tsaya kusa kul amin sai aka ce mu jibrilu wato sai jibrilu to sai cewa wa annabi muhammad to kai kuma ka ce amin to dole ba a ce a amin ba nan in maimaita ku ji ya hawo mimbari mataki ɗaya zai ce amin na biyu amin na uku aka ce mashi me faruwar kake ta min to sai ce faƙala ya muhammadu ko a inna jibrila a ta ni faƙala ya muhammadu mun summi ta bainai dai wanda aka ambace ka gaban shi walam salli alaika bai maka salati ba fa mata ya mutu fada hala nara ya shiga gidan wuta to fa ba da hulawa Allah ya sa shi can jiki kul amin to ko ci amin wannan kaga ya kamata tamfalka ko ana hushi in aka amince annabi Muhammad ya kamata kai salati wato qultu amin wa qala fi man adraka ramalana ya kuma ubangiji annabi ke to haka nan aka gaya mu cikin wani diyar da suka ramalanu falan ya kubal minhu ba a karbi tubar shi ba ba karbi aikin shi ba famata ya mutu misala zalika fada halan nara to fa ba da Allah ku fa amin wa man adraka abawai wanda duk ya riski uwan shi da uban shi aw ahadu ma ko dan su fallan yabirruhu ma bai masu aikin kirki ba fa mata ya mutu mislahu wa to fada khala nara to fa ba adahu Allah to fa kula amin to tuna akwai wani hujja saba ma iyaye ko ma da mai gare su ko ma da mai suke ciki alalaba wan ali ibn abi talib radiyallahu anhu anhu sallallahu alaihi wasallam an royato daga yau manzo Allah annahu qala ya al-bakhilu allazi zikirtu indahu haƙiƙanin marwaci wato al kamilu cikakken marwaci wanda ke da lasin rowa to allazi zikirtu inda wanda aka amace ni gaban shi falam yusalli alai amma bai yi man salati ba kaga misali in ka lura duk marwaci a gurinka to bai nufin ka da alheri don da yana nufin kada alheri to da zai baka abin da kake so ya baka to wani biya na ka alheri to ka tabbatar da ainihin makin ka kenan to kaga wannan mutum na da matsala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an Jafar ibn Muhammadin ko an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun zikirtu inda wanda aka ambace ni gaban shi fa lam yusalli alayya bai yi mana salati ba ko to menene nan a bani biro da Allah ɗaya ne yayi ɗaya bi shi dariqul jannati an kuskurantar mashi da hanyar aljanna ma'ana wato wato shi ba zai same ta ba wan ali ibn abi dalibin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala na ali ya ce inal bakila haqiqan cikakken marwaci kullal bakil dukkan marwaci to mun zikirtu inda wanda aka amince ni gaban shi alaihi wa alayya wan abi huraira ta kala ko kala abul qasim yana ma annabi Muhammad alkunya da abul qasim sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaumin jalasu ko waɗanne irin mutane da suka zauna majalisar gurin zama sun ko sannan suka watse kabla an zukuru laha kafin su ambaci Allah wa yi sallu ala nabi sai salati ga nabi Muhammadu to kana alaihi minallahi tiratun suna da wata kamfa tsakaninsu da Allah raguwa walan ya ba zai tauye muku ayyukan kuma shi ne tira mm. amma da ya sa witiru to da akwai na gaba ina da kamar kitan shi na annabi eh, ko ko Allah a to kaga dai misali an mutu Allah buhari kaga dai faɗi gare shi kaga bismillah ba an mutu Allah ba ce ai ga ka fita hakkin shi bismillah rahman rahim ka ka fita wannan hakkin ko alaikum ah. to in sha azzabahum in Allah ya ma ya yayi musu azaba wa in sha a gafar lahum in ya ga ma kuma yayi musu gafara amma fa kun sani fa ba fa azaba ake nufi na a kullum mutum cikin wuta ba a'a abin da ake nufi nan kun ga wato ce wanda ya a in mutane suka zauna a gurin zama har suka watse ko ba su ambaci Allah ba ba wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam ko to akwai su da wata yankuwa yankuwar lada ita ce kafa wato tsakaninsu da Allah ko to sai ce insha Allah azabahu wannan rashin ba da lada shi ne azaba da za a yi ba na su za a yi domin hisani ne ba su abin da ya kamata su yi ne ba su ba abin da yau jabta su yi ne ba su ba ka gani ku kuma wa in sha a gafar lafa in ya gara ma kuma ya gafarta musu sai ya ba su wannan a cikin nashi karamci domin yanzu kai mai gida ne kullum yaran ka za su je gona ya aiki yau sai aka tashi da ruwa ko sai wani dalili ya hana a tafi gonar to sai ka ce yau kai kuma baka bada abinci ina wanda aka yi maka jiya ina wanda aka yi maka na shekaran jiya to misali ko da yadda za ka yi karamci to ka kai Allah to ka ji wannan mm. tau an kata da ta ko wan abi hurairah radiyallahu anhu man nasiya salata alai wanda ya manta salati gare ni to na sai dariƙar wannan ya manta hanyar aljanna wanda wai duk shi ba tunanin salata annabi cikin zuciya shi to bai ko tunanin hanya aljanna ai ka san shi wannan na ce ko da mun fasara shi da bantuwa to irin na bari ne misali can da suke cewa nasallaha tufa fa sauni to kaji to irin wannan to kaji ta wa'anka ta da ta ko annu sallallahu alaihi wasallama minal jafa'i an uskara inda rajuli an uskara a ambace ne inda rajuli gurin mutum fala yusalli alai amma ba zai iya yi salati ba nuna jafa yana daga wauta alamar zama mutum wawa a ce muhammadu bai cika da rasulullahi ko sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka tsare mu da wawanci wa an jabirin hu sallallahu alaihi wasallam ma da lasa qaumun majalisar. mutane ba su zauna gurin zama ba sun mata farko sannan su watse alagai da salatin ba bisa yin salati ba ala nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> illa ta farko sai sun watse ala antanin min rihil jifati bisa mafi wari daga warin mushi kuma san wannan ba fa wari ne wani hakika warin ma'ana rashin amfanin su ya yi kama da rashin amfanin mushin da ke wari abin ba da ake nufi kenan ba wai wari za su ba ya yi wata turaren jikin su ya fi naka ganshi amma dai abin da ya kamata su samu a majalisa Allah to kan gaskiya ba su same shi ba hmm. to ina muke wa an abi sa'idin an nabi sallallahu alaihi wasallam kala la yudlusu qaumu mulisan mutane ba su zama a mazauni la yasalluna ilayhi ko wadan wanda ba su yin salati a cikin shi Allah nabi sallallahu alaihi wasallama illa kana alaihim hasaratan ba zai yi ba hmm? kowa na shi da hasaratan ne kowa na shi to shi kenan sai akwai bakin ciki tare da su sai ku kiyaye hasaratu wanda bai da ɗa ba ha ba shi bakin ciki ne ha shi ne na asarar da mutane suka saba a ce an yi wato asara irin a ɗauki ka za a tafi wani guri a yi bari ya lalace ko a sai kaya a sai da shi ƙasar da yadda aka so kaga ko ko kuɗi wasu fito to akan cika an da yi hasara ne wannan to irin wannan misali to shine yawa mai ha na to ai shi ne wannan ha aka lura da lahira ne aka lura da mu'amala hmm. ai taɓewa ce duk ce amma wanda ke da shi ne fa na taɓewa to sai na muke wa in dakhalul jannata in ko da in sun shiga aljanna to ko da sun shiga aljanna to suna da bakin ciki ka gano kafin su shiga kenan lima ya rauna mina sahabi wato saboda za su ga sakamako a lahira da sun shiga aljanna wato da sun yi ma annabi sallallahu da irin wancan abin za su samu to zaka sai ya zama suna da kasawa wa haka abu isa tirmizi an bare ahlul ilmi kala idza sallar rajulu idan mutum ya yi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama maratan su ɗaya fil majlisa a gurin zama to a da za a nuna ma kana fi zalika majlisi ya isa mushi duk abin da zai a wannan gurin zaman abin nufi ya bi ya sadakin gurin zaman faslin wannan fasli kenan fi takhasisi sallallahu alaihi wasallam a cikin kebancewar annabi bi tabligi salati da isar da salatin man salalai wanda ya mushi salati min al-anami ko daga sauran halittu Wani da yamma annabi salati to ga abin da zai faru hadasan alƙali abu abdullahi a tamimi hadasan husain ibn muhammadin hadasan abu umara to alhafizu hadasan ibn abdulmumini hadasan ibn dasata hadasan abu dawuda hadasan ibn aufin hadasan al-muqri hadasan haywatu an abi sakharin حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي رد أمين تياتي ma min ahadin yusallimu alayya ba wani mutumin da zai mana taslimi ya roƙa mana tsira Ilarar da Allahu ruhi sai Allah ya dawo min da ruhi na hatta a rudda alayhi salama har mai mashi donan salama ne wanda zai mun sallama to sai Allah ya dawo min da ruhi na ni ko na an samu shi a can kabarin shi za mu je ma inda za ka ji hadda mala'ikun da ke ma tafiya nema inda ake salatu kaga wannan kadai ya yi sai ya nuna maka rayuwa annabi muhammadu ba irin rayuwar kowa ba ne duk wanda ba shi ba in yi wata fa ya gaba aiki wannan kofo hudu annabawa fa ka suke domin dama kasa ba ta cin naman sakamakon haka ne ma ba a gane na kaburburansu ba a ganewa domin kabar annabi muhammadu shi kada ya kasa ne sauran kaburbura da kake gani da an san inda suke da fitina ta uku ai mutane ba sa da hankali itaciyar da aka yi wa annabi baya inda da kusa da umar ne to sai fa da yaka aka sare ta nan lazina yubayi unaka ta ta shajarati wannan itace ai da mutane suka gane ta sai suka so maka yi mata cefa duk ko da ma Allah fa ya ɓoye ta fa kawai ku sai eh abin da ke cewa an kawo cefa wato an zo ziyara tare da bukata wato saboda su mutane ba su rena abin da za su girmama si tausali da ita akwai si to ita ce ce ko ya ya ɓoye ta ba ta da suna ka ta maimai da abin za ka ji malamai na faɗa arawa suke a gurgudu a ce fara kaya a ce sidar da abin da za a faɗa ko ni ka ji mutum ya faɗa karka ce mashi ba haka ba to amma tana da ainihin ta haka to da tafiya ta tafiya sai aka sare ta aka share gurin ko an zo ma ba a ganin ta domin in ba da haka ba mutane to wallahi can faɗa inda za ku lura da ko ba ce wasan gawa na cikin hoto ɗin ai a hakan za ka ga suna ta shiga kuma gidan ana ta shiga to kuma an kwana biyu tun da karya ne dama za a gaba shi din ko masu cewa sun gan shi ma ba shi ba to da zai tabbata tabbas in an gan shi da shi to ko miliyan ɗari ana iya sai gidan wannan mutumin a mai da shi wani guri a kuma rika shiga a kuma rika yankan mutane ba yankan mutane na gigar giga ba a yi wani abu kuma na daban manyan macuta su saya kuma su rika cutar mabiya kuma abu ya koma wata ibada daban tun da jin kuni na wasu suke cewa idon ruwa na zamzam to da shi to da na kaula da ne wasu kuma shekarun nan baya kuma da suka tafi cuta suka ce da idon ruwan zamzam to da na cuta daɗe ne me ya kawo haka girmama ko wulaƙantawa to ka gani to su mutane ba su rena abin da za su girma tun masu hankali na yi hama hukata su shiga wallahi ba za a gani ko an gani shaidan ne wallahi ko an gani shaidan ne malatin ba wani mutumin da zai mutu ya dawo ta kowane kifi hatta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani muna da tabbacin rayuwar shi a kabar ko ba ma da shakka da kowane matsayi yi da ubangiji ya bashi to ba zai rika wannan yawon tsiyan a gan can a gan can waliyan kirki da allah ke iya yi da su ga annabi muhammadu to su ko ba za ka ji a bakin su ba sai su bar mu kansu sirri kai za da kake da iyalanka sai ka gaya mana to to in ka ɓoye wannan dan me kuma za ku sa'addo da annabi muhammadu har ka zo kuma kana ce mana an yi kaza an yi kaza salo ne irin na tsiya da damfara wato saboda wani ya rasa yadda zai ci mutane to in ya faɗa ka sai a riga girmama shi a riga girmama shi a riga girmama shi shi ma a san da shi mai kamar samu zuwa ba sun mm. da yi sargare su da sanar ya tabbatar da cewa shi faɗin shi mm. a lokacin ya samu nutsuwa wannan ni ma na ma gan shi rubutun nan magana da ke nan da wani ga malamin ta ne duk abu in ya zama irin almara da kame kame kame in kana da hankali ba ka kafa hujja da shi magana dai annabi na nan ana kuma iya ganin annabi in Allah ya zaɓe ka ya darja ka shi Allah din shi sun da abin yake ba Allah ya ce mana za mu gan shi ba ko to kuma zai yiwu ganin da za mu yi mashi irin wanda nake maka ne Allah na iya ba mu damar ganin annabi Muhammad shi ya san tsarin da zai yi amma da gaskiyar magana a ce kuma abin da muka da shi shi zan zo ina ta kewaye duniya ina faɗa don a girma wani ko a bana abin nuna malam ya kamata mu yi tunani a kan shi sannan kuma cewan wane sharifi ne da kanka da kanka ka san mutanen da ke da da'awar shiriftaka to ka kuma san bambancin su da maguzawa tsaga bambancin su da maguzawa tsaga sannan in su ne na nabi to da ni da kai da ba sharifan ba to kaga sallan mu da salatin mu da duk ayyukan mu sun zama a baya a baki tun yanzu na san sharifi yanzu kai a daga gidanka aka yi gabas can aka kusa da fido nan a to shi wannan ma ai ya san makocin shi ne ma to ai na tabbatar maka da yaron nan banzatan yana yana iya karanta alamtar kai fa zuwa nasi ba domin ba su karatun ba Wani shi ma su da magaji ba su karatu ba duk abin da suke shi ne suke a ta ga ku za su ce ba suke cewa to sai na muke shi. wanne ne za mu abubakar ibn abishai ba. an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla alayya inda kabri wanda ya mini salati a gurin kabari na to sami tuhu gaskiya zan ji shi wa man salla alayya ko me nan wanda ya min salati yana yaune sa da ni bulligituhu za a isan man da wannan salatin komi nisan shi ka gano nuna ba shi zai ji ba za a kai mashi ne ko wa an ibn mas'udin inna lillahi mala'ikatan Allah na da mala'iku sayyahina masu kamar abin da bahaushe ke ce mai yawon shakatawa yawo suke ba su da gurin zama fil a duniya yuballiguna an ummati salama yuballiguni an umarci salama suna isa man da gaisuwar al'ummata na? eh su ne sayahi na masu yawon kewaye kasa to duk inda aka yi masa lati to fa za su kawo mun shi to ka gani to sai ina muke irin wannan hadisin an shi an abi horarata wa adamni ah, umara akasiru minas salami alayya a ala nabikum ku yawaita sallama ko gaisuwa ga annabinku kullu jumatun kowace juma'a fa innahu yadda abin yake yi wuta bi ana zuwa da salatin nan minkun daga gurin ku fi kullu juma'a a cikin kowace juma'a ana kawo man salatin da kuka yi min wato da salamin da kuka yi mani to wa fi ruwayatin wato fa inna ahadan la yusalli alayya ɗayan ku ba yin salati gare ni illa urla salatuhu sai an birar da salatin shi alayya gare ni hina ya rugu min ha lokacin da ya kare da ka kare salatin za a dauka a kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-hasani anhu sallallahu alaihi wasallam haisu ma kuntum duk inda kuke to fa sallu alaihi ku min salati fa inna salatakum tabluguni salatun ku tana isan mani wa ibn abbasin laisa adun min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yusallimu alaihi ba wani ɗaya daga cikin al'umma annabi muhammadu wanda zai yi mai salati wa yusalli alaihi yayin shi da ne in la gullika husayn an isan mashi wa zakara ba arum wato sashin ya ambata annal abda hakika bawa iza salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi mu annabi salati wurin alaihi ismu za a kai mu annabi sunan wannan mutumin a ce malam sula dan gidan haruna ya yi maka salati wa an al aliyu ibn za da dakhalta al-masjid yake ce ma abokin magana shi in ka shiga masallaci fa sallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a kala la tattaki zu baiti idan ko kar ku riki wato kabarina a matsayin idi a rika sa ranar zuwa sannan kuma da taro zuwa to kar a je kabarin annabi haka an yi da duk da za ka tafi ka tafi amma kar a ce a yi kungiya a kuma sa rana a kuma sanya wata to shi ne annabi ke hana in ji jikan shi mm. wala ta take zu buyu ta kunkuburan kuma kan ku riki dakunan ku a matsayin kabarbara to ya za yawwa ya ce to fasallu alayya su makuntu in hmm, to shi kenan abin da shi nihi da ka san wani da ya shiga kabari yana da sauran aikata aiki to saboda kar ku za to kar ku bari dakin ku a matsayin kabari in kun shiga ba ku aiki cikin shi kawai in kun shiga ko zama ko kwanciya a yi man salati to shine abin nufi ko a wani hali ko a wani hali na gani wani ba Allah ya rubuta ya ce ko wani hali mutum yake ko a kasuwa ko ana rirke shi yi ma annabi salati ya ce duk ibada akan yi da cikin ta amma bana salati ga annabi mm, na daɗe daga na rubutun ko sahi ne duk ko sahi ne ba dai alhamdulillah amma dai a dai ta yi wasallu alayya haisu ma kuntum fa inna salatukum tablughuni haisu kuntum yace ku yi min salati duk inda kuke saboda duk inda kuke kuma salatun kuna kawo gare ni wa fi hadisi ausin akasiru alayya min salati wato ku yawaita man salati yawmul jumu'ati fa inna salatakum ma'rulatun alayya sallaku za a kawo wato salatun ku za a kawo ushi guri na wa an sulaimana to sulaimana ibn suhaimin ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil nawmi wa to hukuntu ya rasulullahi hawala illazina tu naka waɗannan da suke zuwa gurinka to fa yusallimuna alaika suna gaggaishe ka hatta qahu salamun to kana ko gane gaiso kowa to da bani kowa domin zan ga mutane wannan ya shiga wannan ya shiga yanzu duk kana ko gane su a cikin mafarki yake wannan tambayar qala annabi to sai ce mashi na'am au da gaske wa arud alaihi har ma in ce alaikum salam wani an zo na gauran shi assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi din to sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya fulano ya fulano shine annabi ke gaya mashi wani to kuma da abin da aka faɗa na halin annabi a cikin mafarki to gaskiya ne in dai an ganin sai dai kuma in mutum ya ki jin tsoron Allah ya yi mashi ƙarya wannan kuma shi da Allah dan wanda yawa annabi ƙarya ya ce ya ce bai ce ba zai shiga wuta Allah ka hana mana wannan ƙarya to sai ina wa nimnu shahabin ko balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala akasiru min salati alayya ku yawaita salati gare ni fil lailatul zahra'i a dare mai fari wal yawmil azhar da yini mafi haske wato fa'in nahu ma yuwaddiya ne ko su suna kawo mani salatakum salatunku anku wato da gurinku abin nufi wai daren juma'a da ranar juma'a suna kawo mani salatunku kaga nan ya zama suke kawowa wa innal arla sannan kuma duniya wato ƙasa la ta kula a jisadar anbiya ba ta cin jikunan annabawa wa ma min musulmin ba wani musulmi yusalli alayya zai ba salati illa hawaya malaku sai mala'ika ya dauke ta yi wa diha ya ba da ita ilayya ya kawo da zuwa gurina yu addi ko yu waddi duk wanda ka yi wa yi sami sai ya ma ce min wane yana gaishe ka hatta inna hule ya kulu har sai ka ji mala'ika na cewa inna fulanan ya kulu kaza wa kaza wani yana ce ma kaza yana ce ma kaza